جيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijiriya wanda ya dace da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa darasi na sittin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha li sheikh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala wanda yake zuwa muke tattaunawa a wannan masallaci kai tsaye daga a masallacin kofar nasarawa ihya'us sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria ina jin idan yan uwa ba su manta ba muna kan gabar magana ta 86 bayani dangane da haramci na yin sallah a lokuta guda uku aka kawo hadisin da yake hadisi ne sahihi ingantacce wa imam muslim da imam abu awana cewa lokuta guda uku manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya hana a yi sallah a cikinsu sannan ya hana kuma abin ne mamata a ciki na farko shi na tablo shamsu bazighatan hatta tartafi lokacin da rana take kudowa, na biyu shi na yaqumu qa'imu zahira lokacin da rana ta tsala a tsakiya ba a sallah ba a ne mamaci na uku hina tabayyafu ko tabayyafu shamsu lil ghurub lokacin da rana take karkata don fadawa jama'a waɗannan lokuta guda uku ko gawa ne aka ɗauke ta ba a zuwa a binne ta a wannan yanayi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana abin ne mamata a wannan lokaci bayan ya kawo cewa imam muslim ne fi da shi da dukkan marwaita sai albani ya ce kala qultu li uqba ayudfanu bil layli lokacin da yace wa ahmad min tariqi a ali ibn rabah anhu wa zada al bayhaqi qala qultu لعقبة أيدفن بالليل na'am نعم قد abu أبو بكر بالليل to sai shigo da maganar shin ya halatta abin ne mamaci da daddare kamar misalin wani ya mutu an yi masa sallah an gama komai kuma da daddare ne bayan magariba ko bayan isha'i shin ana iya binne mutum da daddare ko ba a binnewa mai riwaya yake cewa yo a za a binne mana ba gashi a sayyidina abubakar da siddiq الناس nasi ba da صلى sallallahu alaihi وسلم ba ga shi an binne shi da daddare ba kaga yanzu mun samu fa'ida abubakar ma ashe da daddare aka binne shi sayyidina abubakar ne siddiq kenan idan ta kama dalili ya kama uzuri ya sa za a binne wani da daddare to za a iya binne shi akwai riwaya da ta zo na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yudfana ar-rajulu bil-layl hatta yusalla alayhi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana abin ne mutum da daddare to amma a ƙarshen hadisin sai ce hatta yusalla alaihi har sai in an masa sallah kaga a nan gurin kinan hadisin ba ya hana abin ne mutum da daddare ba kawai a ya hana abin ne mutum da daddare ba a yi masa sallah ba kada ce ai saboda dare ne ba sai an tashi mutane ba a kyale jama'a suna bacci a ya shi haka a kai shi a ji a binne shi a mazala ce in dai ba a yi wa mutum sallah ba to bi halatta a je a binne shi ba da daddare a haƙura a kyale shi sai gari ya waye a yi sallah amma idan an mai sallah to ba laifi a iya binne shi da daddare dan abubakar ma da daddare aka binne shi da sinadi ingantacce malam ce الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة وهو الذي فهمه الصحابة فروى مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقي كوفة وضعت بالبقي قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس وسنده صحيح على شرط الشيخين ننظر ما لن يكتوى رواية أن سامو يتي حديث بأمومه أدنقلي gabaɗayan قبائل yana nuna mana yin sallah wa jana'iza wani hadisi da ya ce annabi ya hana a yi sallah a cikin lokutan nan guda uku a yi sallah kenan ka ga hadda sallar jana'iza a wancan kenan ko dai lokacin rana tana ta tsaga wato tsakiya ko lokacin da rana take hudowa ko kuma lokacin da rana take fadawa da sallar farilla da ta nafila da ta jana'iza duk ba a yi daman ba ma lokacin sallar farilla ba ne kenan ya hada duk kowace sallah hadda ta jana'iza kuma wannan shine abin da sahabbai suka fahimta me dalili ga imamu malik ya rawaito a cikin littafin muwatta muwatta littafi ne babban littafi a cikin littattafan hadisi kusan sai da aka fara gabatar da muwatta ma aka yi buhari shi yasa za ka ga cikin sirrin sahih bukhari ga mai karanta sahih bukhari duk babu in yazo inda yana da riwaya daga malik to sai ya fara kawo malik ba fa cewa na imam bukhari ba maliki bane amma wato saboda darajar Imam malik da kuma karfin hadisansa za ga imam bukhari duk babu idan ya kawo insha Allah ga mai karantawa in ka bibita za ka ga yana kawo an malik akwai riwaya daga malik so a da kafin bukhari babu littafin da ya kai muwadda amma da bukhari ya zo ya bayyana to shi kuma ya fi muwadda faɗi da yawa da kuma inganci so imam malik ya rawaito a cikin muwadda ta hanyarsa bai haƙi daga muhammad ibn abi harmalata akwai wata mata mai suna zainab binti abi salama yar gidan ummu salama ta rasu a lokacin da ta rasu a wani sarki tsarik shine sarki a madina shine gwamna a madina sai gashi an zo da jana'izar ta da gawarta bayan sallar asubahi a kula da hadisin sai aka sa ta aka ajiye ta a baki'a baki nan tana kusa da makabartar masallacin annabi sallallahu alaihi sallama wa kana tariqun yughallisu bis subhi shi kuma dabi'ar wannan sarki gwamna tariqu yana yin asubahi da sauran duhu shine yughallisu bis subhi da sauran duhu yake yin asuba kaga maganar dare din ya shigo kenan ma'ana baya yin sallah asubahi sai gari ya waye qala ibn abi harmala ibn abi harmala yace sai na ji abdullahi dan umar a lokacin yana cewa wa ma'abuta wannan jana'iza din iyalinta imma an tusallu ala janazatikum al'an ko dai ku yi wa jana'izar ku salla a yanzu ku yi mata salla a yanzu gawa ku kuma salla a yanzu bayan asubahi din nan wa imma an tatrukuha hatta tartafi ash-shams ko kuma ku sai rana ta fito wannan isnadi ne mai kyau a bisa sharadin bukhari da muslim me yake nunawa yana nuna mana cewa hatta sahabbai sun fahimci sallar jana'iza ba a yin ta a lokacin da rana take hudowa jana'iza ba a yin ta a lokacin da rana take hudowa in ba haka ba me yasa abdullahi dan umar yace ko dai kuma ce yanzu ko kuma sai rana ta fito dan ya nuna mana kar a dace da daidai lokacin da ranar nan take fitowa kuma lokacin ake yi wa jana'izar sallah ba a san haka kenan jama'a ya kamata mu kiyaye in za a yi wa gawa sallah a nisanci waɗannan lokuta lokacin da rana take hudowa ko kuma tsakiyar rana irin sha biyu ɗin nan ko kuma lokacin da rana la'asar ta yi liƙis har rana tana fadawa ba a so a yi sallar jana'iza a wannan tayin kuma wannan haka sahabbai ma suka fahimta saboda wannan riwaya ta imamu malik a cikin muwatta Allah ya masa rahama to sai kawo ta magana ya ce sun marawa malikun an ibn umara قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا سليتا liwaqtihima wa sanadu sahihun aidan ga wata riwaya mai ƙara ƙarfafa zancen malik ya daɗa ruwaitowa daga abdullahi dan umar ya shi abdullahi dan umar ke cewa ana yiwa jana'izar sallah bayan la'asar ya halatta a yi sallar jana'iza bayan la'asar haka kuma ya halatta a yi sallar jana'iza bayan asubahi kenan wannan hani da manzan Allah sallallahu alaihi sallama yi na cewa kada a yi sallah bayan asuba bayan la'asar bai shafi sallar jana'iza ba ita za a yi mata saboda hadisin da ya zo cewa idan dan uwanku ya rasu to ku gaggauta kai shi makwancinsa idan ma'abucin alheri ne to ai alheri ne a gare ku ku kai shi idan kuma masharranci ne to ai sharri ne a gare ku ku bashi a gidanku kuma sharri ne ku bashi akan kafaɗarku me amfanin ku ajiye shi da bai da alheri idan kuma alheri ne to me amfanin ku ajiye shi a gidanku ku kai shi je ci gaba da cin moriyar alherin zamana to ga hadisin ya nuna mana a gaggauta kai mamaci to amma duk da gaggauta kai mamacin ba a yadda a yi wa mamaci sallah a daidai lokacin da aga rana tana hudowa ko a tsakiyar rana ko tana faduwa ba dole sai an yi hakuri. sannan wancan hani na yin nafila bayan asuba da bayan la'asar bai shafi wannan ba kamar da wannan riwaya ta tabbata a cikin muwatta daga imamu malik daga abdullahi dan umar Ya ce ya halatta a yi sallar jana'iza bayan asuba ya halatta a sallar jana'iza bayan la'asar idza sulliyata li waqtihima idan an yi sallolar akan lokacin su ma'ana in asubahin an yi ta akan lokaci ba a yi jinkiri ba kada a zo an yi jinkiri a kokarin yin sallar jana'izar a dace da lokacin rana take fitowa har kuma la'asar ɗin ma in an yi ta akan lokaci kada in ba a yi ta akan lokaci ba an jinkirta kuma a zo ana sallar jana'iza ya dace lokacin rana tana faduwa wannan ma bai halatta ba وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريش أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة كو جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يصل عليها حتى غربت الشمس فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا على الجنازة قال الخطابي في المعالم ما ملخصه bayaki Allah ya kara masa rahama ya rawaito hadisi da isnadi mai kyau ingantacce daga ibnu juraij yace ziyadu ya bashi labari aliyu ya bashi labari an kawo wata jana'iza a makabarta ta mutanen basra basra a kasar iraki take lokacin da rana ta yi ja ta yi nan tana ƙoƙarin za ta faɗi kenan kulura jana'iza ce a kawo gawa ce a kawo ta lokacin da aka kawo ta rana ta yi wannan ji a fatsi-fatsi tana kokarin ta fada gagawa kuma an kawo ana so a yi wata sallah abin mamaki shine ce falam yi sallah alaiha sai aka ki a yi mata sallar ba a mata sallar ba a lokacin hatta gharabati shamsu sai da rana ta fadi kaga wannan yana nuna mana ba a so a yi mata sallar a lokacin dan kada a dace rana tana faduwa a lokacin shine hatta gharabati shamsu da aka bari rana ta fadi fa amara abu barza munadi sai abu barza ya kirayi mai shela ya yi shela yace ce bismillah a zo a yi sallah sannan aka tsaye da sallah abu barza ya wuce ya yi mata sallah ya musu sallah aka yi magariba tukunna sannan kuma aka yi sallar jana'iza a cikin mutane a lokacin a wannan abin da ya faru akwai anas dan malik karka manta anas dan malik nan na malam min fuqaha'i sahaba a cikin sahabbai idan ana nema waɗanda suke sun san addini sun san fikihun addini akwai anas dan malu a gabansa akai wannan kaga da ba daidai bane da zai magana da zai gyara su wannan yana da karfafa mana wannan ra'ayin ne da ya gabata ba a yin sallar jana'iza a wancan lokaci abubar za kuma shi kuma yana cikin mutanen madina al-ansar sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi sannan suke sallar jana'iza bayan magariba imamul al-khattabi ya faɗa a cikin littafin ma'alimu sunan shar sunan abi dawud na imamul al-khattabi wannan littafin jama'a yana da kyau kwarai da gaske musamman ɗaliban ilimi wanda yake so ya more sunan abi dawud to ya samu littafin sharhin abu dawud da na ma'alimu sunan akwai karatu a cikin littafin nan akwai ilimi malam akwai albarka yana da kyau kwarai da gaske za ga da yawa malamai suna kafa hujja suna quotation da wannan littafi na a cikin wannan littafi na ma'alimu sunan na imam al-khattabi yana da kyau kwarai da gaske a mallake shi to ga abin da ya faɗa a takaice واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث karatu kenan bayan wancan jawabi da ya gabata malam imam al-khattabi yace to jama'a akwai sabanin mutane dangane da halaccin yin sallar jana'iza da binne mamaci a cikin waɗannan lokuta guda uku ta san fuka hau kuma bayan an kawo hadisi kuma sai a saɓani sabani rahmatullahi alaihi sai ce فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات mafi yawanci majority mafi rinjayen malamai ahalul ilmi mazuwa ilmi sun tafi akan cewa lallai dai ba a son yin sallah wa jana'iza a ɗaya daga cikin waɗannan lokuta guda uku daga cikin manya-manyan malamai na duniya da suka yadda da wannan ra'ayi na cewa kar a yi sallar jana'iza a waɗannan lokuta akwai imam ata ibn abi rabah an gane ko shi wannan imam ata ibn abi raba almajirin abdullahi dan abbas ne abdullahi dan abbas habrul umma alimun bitafsir masanin alkur'ani kenan wanda tafiye ne ake yi ana zuwa wajensa dan a san ƙur'ani fassararsa aka ce mamin min ayatin fi kitabillah babu wata aya a cikin littafin Allah alqur'ani face Abdullahi dan Abbas yana da ra'ayi akanta insha Allah in dai ka karanta tafsirin alqur'ani kowace aya sai ka ji an ce Abdullahi bin Abbas ya ce kaza dan gidan Abbas ibnu Abdul Muttalib babban annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan ka ga dan uwan manzon Allah ne Abdullahi bin Abbas shi kuma addu'a ce ya samu daga manzon Allah shi sa Allah ya bashi wannan falala wata ran ne manzon Allah ya masa addu'a yace Allahumma faqihu fid dini wa limu tawil ya Allah wannan yaro yana cikin sabai kuma yara matasa ya Allah wannan yaro ka fahimtar da shi addini faqihu fid dini wa allimu kuma ka sanar da shi fassara alqur'ani shi sa almajiransa ya karantar da su alqur'ani da fassararsa daga bango zuwa bango imam mujahid yake cewa na karanta qur'ani fassara alqur'ani tafsirin alqur'ani tun daga farkon bakara har zuwa nasi bango to bango abdullahi ibn abbas babu wata aya face sai da na tambaye shi me Allah yake nufi a ina aka saukar da ita da sauransu ya san Qur'an? iya sani to wannan mutumin a fadin na almajirarsa ne cikin tabi'ai ga an-nakhai shine ibrahim an-nakhai ga imam al-auza'i ga imam sauri sufyan ibn sa'id al-sauri da kuma malaman da ake ce da su ashabun ra'ayi su almajiran su abu halifa. allah musu rahama da su imamu ahmad wa ishaq da ishaq da imamu shafi'i ok to da ishaq sai aka tsaya a nan gurin yace wa shafi'i yara salata wa dafna ayyi sa'atin min laylin aw nahar Baya an gama wannan kuma sai aka ce to shi kuma imamu shafi'i Allah ya ji ɗansa da rahama yana ganin ya halatta a yi sallah ta jana'iza kuma ya halatta a binne gawa a kowane lokaci min lailin aure halin da dare ko da rana in ji wa in ji shafi'i wannan a ra'ayin imam shafi kenan har waɗannan lokutan ma da aka ce kar ayi kenan ko to rai ga hadisi ga hadisi ga imamu shafi'i kuma sai albani ya ce wa qaulul jama'ati aula li muwafaqatihi lil hadisi ko li muwafaqatihi haditha ayi maganar jama'an nan da suka gabata su a ta su kai su za'i su sauri ha ai maganar su za a bi saboda maganar su ce ta dace da magana annabi kaji sunna kenan malam duk lokacin da aka faɗi wani abu ko mun darajar malami ko mun matsayinsa ko mun sharafarsa ko mun ɗaukakarsa Allah ya ƙara masa daraja da ɗaukaka da matsayi idan aka faɗi maganar annabi to an fara gabatar da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowa kaga nan gurin sai a bawa Imam Shafi'i haƙuri wala Allah hadisin ne bai zo masa ba wala Allah wala Allah wala Allah ko ba komai dai daman shi ma ya faɗa mun karanta da ku ya ce duk hadisan da ya inganta daga annabi to wannan shine ra'ayinsa ta yanzu anan za mu iya cewa um, mun rufe magana cewa waɗannan lokuta guda uku saboda hadisin annabi ya hana a yi sallah kuma abin ne mamata to a kiyaye a ku ne kaga tsakar rana ne ka ce jama'a ba abin ne mamaci ko a yi mai sallah a tsakar rana a yi haƙuri sai an yi azar ko ɗaya daga cikin waɗannan lokuta ne Kultu. wa nawawi jawaza bil ijma' ta'ala to akwai maganar imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama cewa um, wai ya halatta a yi wannan sallah ta jana'iza a cikin waɗannan lokuta wai halal ne bil ijma haka ya yace bil ijma yace daga nan zaka gane cewa wannan maganar wahami ce kuskure ne ah to ya za a ce ijma'i ne ga su imamu ata ga su sauri ga su waɗannan manya-manyan malamai da muka ambata almajiran imam abu hanifa allah ji kansu rahama kaga kenan dole akwai nau'i na kuskure kenan ko ba haka ba mumtaz to jama'a mun gama wannan babin yanzu abu na gaba da zamu dora akai shine sabon karatu sabon babi ad wa tawabi'uhu bayani akan binne mamaci da kuma abubuwan da suke biye da binne mamaci na'am akwai mukaddimar da nake so zan yi a nan gurin don in sauƙaƙa mana mu huta jama'a binne mamaci ana tona rami ne a sashi a ciki ko? yawwa kabari da ake binne mamaci kala biyu ne akwai ashakku da ake faɗa akwai allahadu da ake faɗa ashakku shine zaka tona wato uwar kabarin na ce uwa babba kenan kamar yanzu wannan teburin shine kabarin na farko sai ka yi ya a tsakiya ka fafake haka iya faɗin wannan teburin sannan sai ka zo ka fitar da ya a tsakiya haka iya faɗin mutum yadda kawai za a sa shi a makaifa tunda shi mamaci ba a rigingine ake sa shi ba ba kuma a rubda ciki ake sa shi ba a ɓangare ɓarayi ɗaya ake kwantar da shi ya kwanta a kan hannunsa ko kuma a gefen kafaɗarsa ta dama haka ake kwantar da shi ya kalli alƙibla wannan shi ne a shakku ko a shakku akwai allahadu shi kabarin lahadu wato tono ne ake yi haka a tsaye ake tonawa sai a tona haka sai ya tafi a tsaye ya tsawon mutum ɗin ka gani sai a yi shi ya zurfi sai an je can ƙasa sai a fafake alƙiblar can ɓangaren alƙiblar inda fuskar mamacin za ta sa gaba da gangan jikinsa inda yake kallo sai a fafake idan aka fafake sai dan yi zurfi ta yanda idan aka aka ɗauko mamacin aka zira shi a ciki to zai shiga cap cap sai a jera masa bululluka a bayan maimakon mutuka ne da ake sawa a wasu wurare to kawai da an ɗauko bulo aka jejjera aka jejjera aka jejjera shikenan idan ka leƙa ma ba za ka ga komai ba saboda yana can ciki to wannan shine allahadu to shi kuma amfanin allahadu din nan ana iya sa ma mamaci sama da ɗaya tunda an fafake can ƙasan to an binne shi to samansa kuma za a iya daɗa fafake shi a daɗa zura wani a sa masa bulo a yaɓe ko ba ka ba sannan a daɗa yiwo sama kuma a daɗa fafakewa a yaɓe shi a daɗa sawa sai a jera mutum bakwai takwas goma ma iya zurfin ram kamar rijiya dai kawai idan an yi rijiya ba ana ɗan ƴan ramuka da ake sa ƙafa ana takawa ba to wannan ramin wata rijiyar kogonta fa nisa ne da shi to irin wannan kamar shi ne haka sai a rinka zira mutane a ciki ana zira su ana zira su fai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama duk ya ba da dama kamar da riwaya ta zo malaman fiƙihu a takardun fiƙihu duk sun yi bayanin halaccin waɗannan kaburka guda biyu wasu suna faɗa cewa dangane da irin yanayin ƙasar da ake da ita a kowace ƙasa a kowace shiya shi za su yi amfani da da wannan ɗin um, manzala a cikin wanne aka yi binne shi an binne manzo Allah ne Allah hadu kamar yadda muka karanta da ku sai da suka yi saɓani lokacin da annabi ya wafati shin a wani kabarin za a sa shi shakkun nan za a sa shi ko lahadun nan za a sa shi aka ce to ba a san wanne za a sa shi ba amma bari a tura wa masu tonon kabarin su su bi ne dama a madina ɗaya shakku yake ɗaya lahadu kowa inda ya goge ya ƙware da aka tura aka aika musu a lokaci guda sai aka ce wanda ya riga zuwa shine Allah ya zaba sai Allah ya kama mai lahadu sai aka ce bismillah sai ya tona ya yi lahadu ina so mu lura da wani darasi a nan gurin yan uwana ina so mu lura da wani darasi ku duba kima ku duba daraja da ɗaukaka irin ta annabi sallallahu alaihi sallama amma yau an zo lokacin da wai shi kansa wai sai an tona rami wai an sa shi a ciki an binne shi dan adam kenan kuma wannan ita ce kamalar ka mutu a tona rami abin ne ka ita ce kamalar wanda bayi da gata ba a kimanta shi ba shine mutumin da idan ya mutu za a bar shi kumbura ya ribe kwari su cinye shi da tsuntsaye su cinye shi wai yanzu ashe duk wannan rayuwar da muke yi duk wannan walwalar da muke yi duk wannan mulkin da muke yi duk wannan shugabancin da muke yi duk wannan matsayin da muke da shi a ofisoshin gwamnati a ma'aikatun gwamnati a fada-fada a manya-manyan makarantu a wurare na ilimi duk matsayi duk da muke da shi wai yanzu ashe daga ƙarshenmu ɗaukanmu za a yi a tona wani rami matsatse a kai mu abin ne mu wannan matsatsen rami matsatse ko juyi fa baka da yadda ka yi fa inda zaka farka a ce ka samu dama ka dada juyawa ka gyara wallahi ba zai yi ba saboda kan kan kan ake yi cap cap ake sa mutum sai ka ji an ce ka wani kabarin nan yayi masa la ilaha illallah yayi masa ya fa matsayi shi yayi daidai kenan wai a bar maka da faɗi ma ta yadda tunda an ce za a dawo maka da rai a ka ɗan samu juyi wallahi wai ba za su bar maka wannan ba wai wannan fa shine fa ƙarshen mu ya jama'a yana da kyau mutum ya rinka tuna wannan ko ya taimaka masa ya gyara wata barnar da yake yi da tabargadar da mutum yake yi da sakaci to haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama aka dauke shi aka zo aka sa shi a ciki aka kama shi nana fatima take cewa atabat anfusukum an tasu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab yanzu ku bayin Allah nan ranku ya muku dadi za ku iya manzan Allah ku dauke shi ku sashi a rami ku sa masa turbaya ku binne shi annabin za ku iya yin wannan suka ce ya za a yi ita ce sunnarsa abin da ya karanta kenan ga mutum yana cikin kwalliya yana cikin ado yana cikin mulki yana cikin sarauta watakila ba a iya ganin sa ma sai an yi kaza kaza kaza motarsa ba wanda ya sai je gindanta ma ba sa'a ba matansa ma sai da ƙararrawa yake kiransu sai ya ga dama za ki ji akwai waɗanda su ma sai da appointment suke zuwa wajensu matarsa ta aure halaliyarsa ba ta da ‘yancin ta gan shi sai da appointment kuma abin mamaki wasu ne masu bayar da appointment ɗin sai dai ce a cewa ne ta zo ko kuma ta rubuta takarda ta aiko ya duba ya gani wacce ya zai ganta ya ganta wadda ba ganta bai ganta dan adam dan adam al-insan al-insan al-insan ya'ya fa akwai wallahi wanda 'ya'yansa wallahi ba ku bina na bashi rantsuwa ƴaƴan shi na cikinsa wallahi ba su isa su ganshi ba sai sun kama kafar wasu sai sun je gurin wani su ce dan Allah ka haɗa ni da babana in gan a lokacin ba babansa ma zai ce ranka ya daɗe zai ce wane in gan shi ɗanka sai an masa hanya ya ganka saboda ka shagaltu da wani abu na duniya kuma galiban abubuwan na duniya ne haka dauka wai tsabar harkar lahira ce ta sa wai ba a ganin sama ya'yan sama sai da abu gaba ɗaya duniya ce to jama'a ina daɗin yake ina daɗin yake kuma amma wai hakan wai shine wai mulkin yanzu shine ana ganin an kai wani matsayi to mu ajiye wannan kun ga harkar binne mamaci dinnan? nan to nan kabari da binne mamaci duka wannan abu ne na ilimi ba gargajiya ba ce wannan ita ce gabar da nake so na kai ilimi ne ba gargajiya ba ce duka malamai sun yi bayani yanzu kaga ai hadisi muka muka ce akwai shakku akwai ladu kuma ga masu yin wannan ga masu yin wannan so abinda muke kira ga al'umma a daina barin harkar tonon kabarin nan ana barwa wasu wanda ba su karanta ba ba su saurari wanda suka karanta ba a rinka ba su wuka da nama suna yin yadda suka ga dama saboda wannan kurakurai da laifuffuka da ake yi ne ya jawo aka samu matsaloli masu tarin yawa a galibin kaburrukan da ake binne mutane ba sai ka gaba ba kabarin sunna ne majority kabarin da ake tona ana binne mutane mafi yawancinsu ba kabari ne na sunna ba kuma tsakani da Allah dan adam yana da buƙatar idan za a binne shi a yi masa sunna a yi masa irin na annabi Allah ya saka da alkhairi ga waɗanda suka yi taɗawu'i suka ba da lokacinsu suka ba da su, suke tona kabari amma akwai buƙatar gwamnatoci da ƙungiyoyi na addini su ɗauki nauyi da gabarar karantar da waɗannan mutanen a koya musu a ce musu ga yadda annabi ya ce a yi a gaya musu idan an zo binne mamaci ga iya inda annabi ya ce a binne mutum ƙasar da za a binne mutum iya taƙi ɗaya ake so kar ta wuce haka a gaya musu manzan Allah sallallahu ya ce wa Ali bin Abi Talib ya ɗauki magirbi abin tsara ya shiga makabartar baki a duk kabarin da ya ga ya wuce take ɗaya ya faskare shi ya sare shi ya rage masa tsawo a koya musu wannan hadisan su sani kar a zo ana rikici da su akan suna aikata gargajiya da al'ada ana kokarin a dora su akan sunna kuma ana faɗa da su abin da yake faruwa yanzu a makabartun mu shine idan mutum aka yi masa mutuwa zai je kai ya bada ainihin wato sanarwa cewa an masa mutuwa a tona kabarin dan uwansa ga iya tsawo galiban kabarin da ake tona din zaka ga kabarin ba a tona shi da zurfin sa yadda ya kamata dan sama sama ake yaryadar ƙasar kawai shi yasa kuma dole idan an zo binne mamacin sai ka kaga kabarin yayi tudu ga kasa malam ba farijiya za a tona ba amma a tona yi zurfi ta yadda za a yi kabarin yayi daidai ya shiga can ciki duk damanar da ta zo ba za ta illata wannan kabarin ba babu wani mamakon ruwa ko hanyar ruwa da zai zo kwarface wannan gawa to amma ba sa tona shi kamar yadda ika mata wani lokacin ma makabartar ta cika tsakanin kabari da kabari za a samu ana tonan nan ana fasa jikin wannan ana fasa wannan ana fasa wannan ana wani ma ka gama da likafaninsa irin wasu da Allah ma ya bar su ma ba kasar ma ba ta shine likafanin ba wani kuma gaci za ga alamar kasusuwan mutum sai kaga ba a ihtirami ba a girmama kai malam ai ba daɗi a ce ka mutu an zo ana tone kabarinka saboda za a sa wani kai a wulakanta ka ka ji wannan fa shi ba wancan mutuwa ya wannan ma mutuwa duk sunan su matattu amma saboda shi wannan ya tsufa da mutuwa wannan sabuwar mutuwa ne bari a wulakanta wannan a tozartar da wannan sai a gyara wannan me yayi zafi na'am akwai matsaloli wani lokacin gwamnatoci makabartu sun cika an ki a ba da fili da za a yi makabarta a yi ta nema fili ne na makabarta kaga ciyaman local gama ya ba da fili ba zai bayar ba ko gwamna ya ba da fili ba zai bayar ba amma yana yanka filaye ya ba wa 'yan siyasa yana yanka filaye ya ba wa mabiyansa amma inda za a je a binne shi shi wataƙila inda za a binne shi ma babu wurin so wannan yana kawo matsaloli ta sa a yi ta tisa kabari kan kabari sau da yawa jama'a duk wanda yake zuwa makabartun mu zai je ya gani ana tona wani kabari ana tare da kasusuwan wani ko an buga diga sai ka ji bus an fasa wata tukunya wannan digar fa akan wata gawa ta sauka wallahi sai dai a kwaba kasa kawai danyar kasa amma ka a gurin kawai sai sai ga an ci gaba haka ake zuwa ana raba mutane malam to yaya kabarin zai yi kyau ya za a yi zurfi to shi yasa idan an zo sai a dauki wannan tukunya sai a zo a dora ta kaga ta yi dogogo ita kanta tukunyar ta yi sama to ba dole an sa kasa kuma kabarin yayi tudu ba kaga an saba annabi an cutar da mamatan da suke ciki sannan kuma shi wanda aka binne din an cutar da shi dan ba yi mai abin da shari'a ta ce ya masa ba so akwai bukatar duk wanda za a binne masa mamacinsa ya je ya tsaya ya sa ido ya tabbatar kafin ma a kawo gawan ya tabbata an tona wa mamacinsa kabari mai kyau wanda ya dace da suna. kuma a yi shi ya zurfi ba laifi ba ne idan an yi shi ya yi zurfi ta yadda za a zura mamacin can a sa ƙasa ko da lebur ɗinta ma aka yi ba zai cutu ba idan tono ya yi tono in aka sa mutum can aka yi lebur ɗin ƙasar ba zai cutu ba babu wani abin da zai illata shi to amma ba a tonawa ya yi zurfi na rasa me dalilin da yasa ba sa tono ya zurfi wataƙila akwai kasala ko akwai ganda ko kuma ɗan abin sadakan ne da ake bayarwa ba a bayarwa mai yawa don kuma ɗin akwai taku illar sannan galiban abin da yake faruwa shine mutane a wannan babin sun fi fifita al'ada akan abin da ya zo a nassi akan harkar tono da binne mamaci al'ada sai ga mutum wanda yake tonon kabarin nan shine zai zo yana ta faɗa wa mutane faɗa kuma galiban in ba sa aka je ba faɗa ne da su faɗa faɗa da kayi magana sai rufa ka malam ba haka ake yi ba kuma dole sai ga an haƙura an kyale shi in an samu mai masifa shi ma ya mai da martani sai ga ana ta hayaniya kuma koda da malamai fa a wurin in an zo da malami a wurin malami da yawa gawar sallah ko limami in ya zo wai dole sai dai ya tsaya a gefe shi wannan mai binne kabarin mai tona kabarin wai shi zai komai ka yi tono tunda mu bamu da karfin da za mu daga diga mu buga tunda ka tona ba mu guri mu yi sunna wajen saka mamaci ko ba ka bane ba to amma abin da ke faruwa gawar ita kanta wallahi wani wurin iyayen da suka rena ka iyayen da za su yi ma gawar kanta su za su karbe ta su ce kai ku kawo ku kawo kai ajiya alaji ajiya nan ajiya nan aje ba haka ake ba aje kuma kaga mutane sun sallama ga da'a ni na rasa da'ar mutane a makabarta da'a da'a da an faɗa suna ganin abu ba daidai bane sai su yi da'a sai ce ku ajiye ta nan a ajiye ta kuma a ɗora ta akan wani kabarin a danne ta manzo Allah ya ce mana idan za mu shigar da mamaci kabari a shigar da shi min qibali rijlayil qabr ta bangaren kafar kabarin ta nan ake zuro shi ba cewa aka yi an sashi ta bangare wani bangare bai yi ba amma dai abin da annabi ya ce a sashi ta nan haka annabi ya ce to amma ba za su bari ba sai yanda suka ga dama kuma sai ya shiga cikin kabarin ya ce ku kawo ku kawo shi zai sa da wannan kayansa da datti da kazanta da komai a jiki watakila ma bai azar ko la'asar ba amma abin da sunna ta tabbatar shine idan za a binne mamaci na kusa da mamaci dangin mamaci yan uwan mamaci su suke shiga cikin kabarin ba wani ko malamin da ya yi wa gawar sallar, ba shine zai shiga ba sai dai inda izinin dangin shi yanzu misali idan uwa ta rasu wa ya kamata ya sa ta ‘ya'yanta ko kuma mai gidanta ko ƙaninta ko yayanta ko babanta kaga wanda ya tonan kabari Allah ya saka masa alkhairi Allah ya masa albarka suna ƙoƙari kwarai masu tonan kabarin nan suna kokari tabbas suna kokari amma ya kamata a karantar da su a nuna musu ga abin da shari'a ta ce ɗaiɗaiku daga cikin su gaskiya suna da ganewa wasu na gaske to ina ƴan uwan mamaci sai a tura wani kuma tunda bai fahimta ba kawai sai ya tsaya ce a bashi idan kuka ce gafara a gafara to sai ku je ku je ku yi ku je ku yi ku je ku yi sai a ce a yi hakuri mana yi hakuri ana ba shi hakuri ma haka da ya akhi dan uwa mamaci ko dangin mamaci su zo su sa shi a cikin kabari idan suka sa shi shikenan ba laifi idan mutum bai iya ba a koya masa wajen binnewa ko wajen kamawa akwai waɗanda ba su iya ba tabbas yanda zai tsaya ya karɓi gawar ma bai iya ba wanda insha Allah bi Allah idan mun zo za mu yi a aikace yanda ya kamata mu yi na so wataƙila kwamitin masallaci idan za su yi koda wani akwati ne a yi mana shi a matsayin a matsayin rami ɗin a matsayin kabari ko ba ka bane ba sai a ɗauko gawar a makara sai mu ɗauko a aikace ya ya kamata ga kabari ga ita gawar ga makarai ga ‘yan uwan mamaci ga yadda za su zura kafarsu yadda za su shiga ga yadda za su kama ina ake riƙewa me ake faɗa idan za a sa ga kuma yadda ya kamata abin newa duka mu yi shi a aikace saboda mutane su gani a kore musu jahilcin wannan abin ko ba haka ba wannan kuma shine amanar ilimi so malai ga aiki nan sai a ku nemi katako akwati sai a yi shi babba haka a yi shi kaman kabari din tunda mu nan ba za mu iya tona nan masallacin ba ba zai tonu ba <laughs> sai a yi shi a yi uwar a yi yar a ciki haka sai a samu daidai yadda za a yi sai mu sai a jarraba insha Allah ta'ala na san zai dauki lokaci amma da mun kafin mu gama wannan karatun sai mu yi wannan so da Allah wannan shine abin da nake so yan uwa mu kula da shi yana da muhimmanci to yanzu matsala ta farko da zamu fara tattauna akwai wasu abubuwan da suka shafi binne mace suna nan tafe ɗaya bayan ɗaya Um, amma yanzu matsalar da za mu fara tattaunawa a kanta me hukuncin binne mamaci umuman ko musulmi ko ba musulmi ba yanzu a nan nace mamaci talkless of musulmi ne ko ba musulmi ba to dan adam idan ya mutu jama'a wajibi ne kowaye ya mutu a ne shi ko musulmi ne ko ba musulmi ba idan baka fahimce ni ba ko kafiri ne a unguwar ku ya mutu binne shi dai ba wai yi masa sallah da addu'a ba a ɗauke shi a toni rami a binne shi wannan tilas ne saboda kar a bar shi a wulakanta wato gangan jikin ɗan adam shi ɗan adam ko ba musulmi bane ba a so a tozartar da a wulakantar da shi za a binne shi dan zamu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato binne ya kuma sa an turbude waɗanda ba ma musulmi ba kaga shi wannan yana nuna mana kyawun ɗabi'a da hali irin na musulunci to shine malam yake cewa wa yajibu dafnul mayyiti lauka na kafiran wajibi ne abin ne mamaci ko da ku mamacin nan kafiri ne wa fi zalika hadisani a cikin wannan akwai hadisai guda biyu Al'awwal ko da fa kafiri ne dole ne sai kun binne shi yanzu in kafiri ɗaya zai mutu a garin nan ba binne shi ba haka ba shi ta wari a titi ko tsuntsaye suka cinye shi dukkan mu sai Allah ya kama mu da laifi dan mun saba wa Allah ba a mutunta dan adam ba an jama'atin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam minhum abu talha al-ansari wasiyaq lahu jama'a da yawa cikin sabon manzon Allah sun ruwaito daga cikin su akwai abu talha ansari siyakin hadisin ma nasa ne gashi abin da ya faru jama'a anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara yawma badrin bi arba'atin wa ishirina rajulan min sanadidi quraish فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوى من آه طوى بدر خبيث مخبث بعضهم على بعض إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه كدرعه فملأها فذهبوا يحركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالأرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم وقد جيفوا يا أبا جهل بن هشام ويا أتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا وليد بن عتبة أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قال فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها وهل يسمعون يقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق وفي رواية إنهم الآن ليسمعون غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا قال قتادة أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما قلت رواه جماعة من الصحابة وهذه رواية بعضهم وهم malam ya ce farko jama'a ce daga cikin sabai ba wai mutum ɗaya ba suka ruwaito daga cikinsu akwai abu talhat ansari abu ansari kun sa abu talhat ansari ko sahabiyun jalilun kabir sahabi ne babba mai matsayi mai kima mai daraja da ba musulmi ba ba daga baya ya musulunta ya auri wannan mata ummu sulaim ita ce rumaisa ummu sulaim mahaifiyar anas babbar mace ce ita kuma don an ce annabi ma yana kai mata ziyara a madina manyan mata ne masu daraja a riwaya aka ce duk lokacin da manzon Allah ya wata fita ko yaƙi to insha Allah da ita ake fita tare ake fita tare ake dawowa da ita shi wani abu talatal ansari mutum ne mai kuɗi mawadaci ne daga cikin sahabbai kuma babba ne a cikinsu yana da matsayi abin mamaki sai Allah ya jarabe shi da wannan mata ita Ummu Sulaim Rumisa shine hausawa suke cewa ruma sa'u ba ruma sa'u ba ne rumaisa e eh, a yi haƙuri fa yau kan na je na bugi wani wurin da bai kamata na buga ba amma dai karatu ne ko ba ka ba yana matsayinsa ba musulmi ba sai aika ya ce a ce mata yana santa ta ce wai da aka aika mata ta ce tab aiko ba irin ka bane mutumin da idan ya aiko ya ce yana son mace a ce masa a'a kai ba irin mutanen da idan an in ka aika kana son mace a ce a'a bane ma'ana kana da nauyi kana da matsayi walakin nan kamru'un kafir sai dai kawai matsala ne kai mutum ne kafiri ne kai ka ji masu aƙida dafaffiya ai kwarai da gaske ta ce je a karanta masa wannan zance ta ce ni ko musulma ce ba yadda za a yi musulma ta auri kafiri ba irin yarka bace ta je ta ga wani ta ce sai shi aka ja gaya masa shi kuma yana bukata ka san namijin yana bukatar mace Allah rufa asiri irin wannan yankan raken mata suke so wani ya rikice ya mutu akan su iya mutuwa sai yanda suka ga dama suka yi da shi kawai sai yadda aka sarrafa ka Allah kiyaye mu <laughs> saboda kurewar lokaci anan za mu dakata sai wani sati insha Allah za mu kammala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan akwai masu addu'o'i kamar haka kamar yadda aka saba wannan yana cewa amma Allah saka maka da alkhairi kuma ya ƙara maka imani da lafiya da arziki ina fatan Allah ya mana gaba ɗaya duka masu wannan karatu a ya ce malam ina mai barar addu'a akan wata larura da yayana yake fama da ita Allah ya ba shi lafiya yayata kuma Allah ya ba ta miji nagari mai addini wanda zai riƙe ta da gaskiya da amana Allah mai da malam gida lafiya amin sun mu amin wannan dan uwa yana bukata addu'o'i ne ga yan uwansa ɗaya ba lafiya ɗaya kuma tana neman miji na alheri Allah ya biya bukata gaba ɗaya wannan ya ce da Allah malam ina neman addu'arka da ta yan uwa wallahi malam mahaifinmu yana cikin wani hali dan Allah malam a taimaka masa da addu'a Allah ya kawo masa mafita to muna fatan Allah ubangiji ya bashi mafita Allah Allah ya yi masa duk abin da yake damunsa Allah ya sa masa alheri a rayuwarsa to wannan kenan shi ma wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi amin dan Allah malam an wata tana fama da ciwon kafa tana fama da ciwon kafa a taimaka mata da addu'a Allah ya bata lafiya sannan ina neman ƙarin bayani akan ayoyin nan na addu'a da aka bayar ya za a amfani da su akwai a rubuce ai da boko yadda ake yin amfani da su a ciki duk da aka rubuta sai ka daɗa dubawa insha Allah a kai ta asibiti a gane menene ciwon ko ba haka ba kar ku zauna a gida ba ku je asibiti ba yana da kyau a je asibiti wannan ya ce malam da Allah ya mutum ya kamata ya rama salloli da yawa kamar na shekara ɗaya to ko sama ma da haka lalle ne sai a masallaci zai rama ko a gida zai iya yi kuma sannan ko ta kan wacce wacce zai iya farawa ta a wannan <laughs> wannan kabiru sha'ani da zan so watakila in ji me sababin da yasa za ka rama sallar yanzu ba zan iya baka wata fatawa in ce abin nan ba to amma dai zai yi kyau a ji me yasa za ka rama sallolin me ya faru duk yadda aka yi dai akwai matsala akwai matsala ta rama sallah idan ta kama za a rama din karka wahal da kanka abinda za ka yi duk salloli guda biyar ɗin nan idan za ka yi su sai ka yi guda biyu ba wai ka yi guda biyu ina nufin in asubai ne sai ka yi biyu sai ka je masallaci da wuri kafin liman ya zo ka yi ta ramuwar idan an zo sai a tada tafarilla a azhar ma ka je da wuri kafin liman ya zo ka yi ta ramuwar sai ka yi farilla haka la'asar haka magariba haka isha'i kaga a rana ɗaya ka yi sallar rana ɗaya idan kai wata ɗaya kana haka to ka rama sallar wata ɗaya kaga saura maka wata goma sha ɗaya kenan to kaga babu takurawa kai sallaka ta zama ka biyu za ka yi ta yi me ya faru la'alla wancan sakacin da ka yi na wancan lokaci da baka yi sallar ba shine kuma za ka yi ta yi ba wai sai ka je ba wai za ka je gida ne ka zauna ka jero kamar sallar sati biyu ka rama ta a lokaci guda ba ba za ka iya yin ta a cikin nutsuwa da Allah zai karba ba ya kamata ka kiyaye wannan idan ka samu dama sai ka bugo waya ka yi bayanin yaya aka yi ka bar sallolin ko za a nema ma wata fatawa mai dan sauki sauki <laughs> Allah gyara mana ya ce malam dan Allah yaya mutum zai iya kubuta daga azabar Allah ranar alkiyama ga wanda iyayensa suka mutu suna fushi da shi daga baya sai ya yi nadama ya gane gaskiya akwai wani abu da zai yi ko ya dinga yi domin ya kubuta daga azabar Allah wannan mutumin fashi ɗaya ne wannan tambayoyi ga matsalar ramuwar sallah ta shekaru ga kuma matsalar fushi da iyaye ina jin ko kuma wani ne yasa yayi masa tambayar ta fushi da iyaye ina jin ba shi bane to akwai dai haɗari kwarai da gaske ga mutumin da ya kuskure ya bari iyayensa suka mutu suna fushi da shi akwai wa'idi mai tsanani sa aka ce kai iya kokari ka samu yardar iyayenka bayan yardar Allah samu yardar iyayenka kas sun mutu suna fushi da kai idan sun mutu suna fushi da kai yadda za ka yi daga baya kai nadama akan abin da kai sai kai taimusu addu'a Allah ya yafe musu kai taimusu addu'a sannan kuma ka yi musu wani abu na nagarta kamar ka gina musu masallaci in kana da hali in ba ka da hali kai ta sayin tabarmai kana aikawa masallatai sadaka fi sabilillah Allah ya kai musu ladan to kaga kana ta musu wani abubuwa na kyauta kai kuma kana roƙon Allah Allah ya takaita maka azaba akan abinda kai musu suka yi fushi da kai har suka mutu suna fushi da kai kuma Allah zai yafe ma insha Allah idan yi wannan sai ka samu kubuta daga azabar ubangiji Allah ya tsare mu wannan ya ce shi gaskiya yana zaune ne a wajen mutanen da ba su fahimci suna ba su fahimci da awa ta kwarai ba ya ce yana zuwa yana yin sallah sai mahaifiyarsa sai ta ce masa kada ya sake zuwa masallacin ahalus sunna ya sallah in ba ka ba za ta yi masa baki kai ya yadda ya sake zuwa na farko ka yi wa mahaifiyarta ka uzuri zuwa aka aka ziga ta aka gaya mata tunda dai ba fitowa waje take take ganin ka ba dan ziga ne ya je mata ziga ya lalata mata tunaninta ya lalata fahimtar tata to wannan uzurin za ka yi mata karka ɗauka tsabar gaba take da sunnan inda ta fahimci sunnan za ga ita za ta sa kama ka je ka yi musalla a masallacin sunna to yawanci yan uwan ba su fahimci wannan ba sai su yi ta faɗa da iyayensu a ta samun saɓani kai ta mata uzuri kana mata addu'a Allah ya ganar da ita ka ci gaba da zuwa masallacin ka sallah kana ta ba ta haƙuri kana cewa ki haƙuri kana ƙoƙarin haskaka mata hanya kuma za ta gane insha Allah amma ba za ka je ka daina zuwa kai ibada ba saboda iyayenka ba sa so la ta'ata li makhluqin fi al khaliq ba a yin da'a ga wani abun halitta wajen saba wa Allah kuma ita sallan nan kowa tasa ake masa hisabi a kanta to kuma kowa yana da yancin ya je ya salla a wurin da ya gamsu cewa ya yadda da limamin kuma ya yadda da aqidar limamin su amma mutum ya tafi wani masallaci don a nan ake a anguwa ko na makamancin wannan a saboda ra'ayin wani kuma wataƙila wancan ɗin bai yarda da aƙidarsa ba ko baya sallah mai kyau kaga akwai matsala gaskiya so ka ci gaba da yi mata addu'a da girmama ta da yi mata hidindimu in ka taimaka mata ka ci gaba da yalwata mata da faranta mata za ta sauko insha Allah ka nemi kuma ɗan zigan da yake zigan ka taka masa birki eh kwarai da gaske wannan ya ce ina jin baya jin hausa ne sosai ya ce peace be upon to you all ya ce the teacher and my fellow students ya ce really I'm student at Bayero University Kano studying mathematics I come from Anambra and I uh, camped at Gofan Nasarawa at my relative house ya ce surely I am impressed by what you are busy doing, doing in this very mosque But if it's possible, why the management shouldn't provide an episode for English inspiration so that we can understand it more better? Because my Hausa is small, small. Thank you, sir. <laughs> Shi wannan ɗan uwa ne daga Anambra yake, ɗalibi ne a jami'ar Bayero. To, amma wani dalili ya ce ya sauka a nan ƙofar Nasarawa gidan 'yan uwansa to sai ya ga ana karatu sai yake zuwa ya ce lalle tabbas ya amfana kuma ya ƙaru sosai dangane da abin da ake gabatarwa a wannan masallaci yana jin daɗi yana zuwa ya zauna amma yana ba da kwamitin masallaci shawara me yasa ba za su samar da wani tsari da za a rinka tarjama wannan karatu da turanci ba don saboda su ma irinsa wanda ba sa jin hausa su rinka amfanuwa ya ce saboda hausarsa kaɗan-kaɗan yake ji ba da yawa a su a hausarsa kaɗan-kaɗan ne ba da yawa ba so to wannan shawara ce yake barwa sai dai tana da ɗan wahala inda in ka duba majoracin wanda ake tare da su shine hausa ɗin suke ji but I will just advise you to find one of your colleagues or one of your friends that, that is understanding English more He will be eh, translating it for you, inshallah. But it is it will be very very difficult for the mosque management to find any episode in English for you to translate it every week for you. It will be very very difficult. But I know that many of our students here, and many of our colleagues here, understand English more. So you can use them and they will uh, help you, inshallah, in translating it very well, inshallah. May Allah guide you and help you. wannan yake cewa malam ka ce ba a yin kowace sallah idan rana ta fito ko kuma tana tsakiya har dai zuwa ƙarshe to yaya mutumin da ya tashi yana rama sallah kuma lokacin yayi sai ya ƙarasa sai ya ƙarasa su malamai sun ce idan sallah ce mutum zai rama a lokacin saboda kai ya zo ya mutu bai yi ba to sai ya dan ɗan haka alluroci kuma suna ganin cewa wannan lokaci dai tunda ba wani lokaci ne mai tsawo ba so zai iya a jinkirtawa da lokacin bai wuce 'yan mintuna ba ne sai ya rama sallah ɗin ma dai idan ya yi din ta yi wannan ya ce allah ƙara malin lafiya da nisan kwana amin ya ce mun shiga tiyata a ƙarƙashin babban likita ya ce muna cikin gudanar da wannan tiyata ɗin sai shi wanda ake wa aikin sai Allah ya masa rasuwa to ya za mu yi sai mun yi azumin kafara mun kashe shi kenan ko ku yaya a ba ku kashe shi ba ajalinsa ne ya kai inda an ce duk likita in yawa mutum aiki in ya mutu sai ya yi azumi ya yi kafara ko ya yi abin nan diya ai likitocin guduwa za su yi ai ku masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya fi mana gaba ɗaya wannan yake cewa assalamu alaikum malam ina fata alkhairi da fatan kana cikin ƙoshin lafiya amin Lala mai matsayin albashin 'yan ƙwallon kafa football a musulunci musamman ga mutum musulmi. Sai ce wannan kuma wani lokacin mutum yana cikin yin waya za ga kudinsa ya ƙare sai kamfanin wayansa ce za a iya bashi rancen kuɗi in ya yi dimandin na naira ɗari sai a bashi casa'in to ya matsayin wannan kuɗi a musulunci. to ita wannan ƙwallon ƙafa ya danganta ga yadda ka ɗauke ta idan sana'ar ƙwallon ƙafa ta halatta to ya halatta a ci kuɗin ƙwallon ƙafa idan kuma bata halatta ba to bai halatta ba a ci kuɗin ƙwallon ƙafa to kuma tunda ba a tambaye ni ba kuma ba zan ba da ansa ba sai an sake tambaya na nan gaba wannan kuma shi kuma batun wannan kuɗi da ake karɓa daga wajen kamfanonin waya ni a da a iya fahimta ta sai nake ganin kamar wata hila ce ta waɗannan kamfanonin waya da suke suna cin riba karɓan kuɗin mutane kawai suna cin riba to amma kwanaki can wani ya yi ta min bayani don ya gamsar da ni cewa kamar ɗan abin da suke ɗauka an suka nemi naira ɗari suka ɗauki naira goma nan kamar kuɗin sabisis ne kamar dai mutum aiki ne ya maka ka aike shi ya kawo maka abu sai ce sai ka ba shi kaza ina fatan kuna fahimta mutum ne ka sa shi ya maka aiki sai ya ce sai ka ba shi kaza a ciki zai ɗauki kaza kuma ka yadda ko ba ka bane ka yadda tun da baka yadda ba da baka saya ba to ya halatta kuma a shari'a mutum zai maka wani aiki tun da wani aiki ne kharij daban ya buƙaci kuɗi to in ka bashi kuma ya ci halal kai kuma ka bayar da halal to da ni na ɗauka hila ce ta cin riba da dabara da wayo to sai wani ɗan uwa yake gaya mun cewa gaskiya ba haka bane ba yayi ta da gon bayani wanda yanzu babu lokacin da zan yi muku wannan bayanin haka haka dai dan bubbuge mun gwiwa ban dai gamsu sosai can ba gaskiya to kuma na ji wasu daga cikin malamai yan uwa masu da'awa a nan garin an tambayi wani malamin haka an ce yana ba da fatawa cewa ba riba bane to wannan din sai ya dada karfafa mun gwiwa cewa ni ma taba'an kafin na gama bincike na in gamsu da abin da ake yi tunda yan uwa sun ba da fatawa cewa ba zai zama riba ba to aje a ta cin bashin layin waya kuma su ta zare abin da za su zara Allahu alam in nan gaba wani abu ya bayyana mana kuma ba haka ba za mu canja batawar insha Allah tambaya ta ƙarshe rubutun sha hukuncin wadda yake shan rubutu ko aka masa rubutun aya alkur'ani kan wani magani ya sha ya ce ba ma a sha ɗin ba wai maganin tsari ne kuma sai aka sa ya shiga banɗaki ya yi wanka da wannan ruwan rubutu domin samun tsari na jiki wannan kan ba tare da dogon turanci ba haram ne kawai ina jin ba sai na muku bayani ba a rubuta alkur'ani a wanke a shiga ban a a wanka da shi a karmakalla ai ba sai ka bata lokaci ba dangane da shi kansa rubutun Allah bai saukar da alkur'ani fa dan ai ta rubuta shi a bakin allo ana shanyewa ba kuma ya kamata mutane su sani shi qur'ani fa ba kemis bane da mutum kawai zai je yanko wadancan ya rubuta ya sha ya rubuta ya sha saboda abin da yasa akwai inda qur'ani Allah ya bayani qur'ani magani ne amma sai ai amfani da shi ta inda aka ci lalle Allah ya ce qur'ani magani ne suratul fatiha ma magani shi kuma a cikin qur'anin ma ya yi bayanin wasu abubuwa magani ne kamar irin su zuma ya ce magani malamai sun ba da fatawa cewa ya halatta idan mutum yana da wata larura ya ɗauki ƙur'ani ya karanta wannan shi ne zo a nasi ya karanta a cikin ruwa numfashinsu ya motsa wannan ruwa ya sha a matsayin tabarruki ko neman waraka wannan ya iya yi amma ya rubuta a allo baƙi. a wanke masa ya sha jama'a wannan baya cikin riwaya baya cikin nassi ba a ce mutum ya je yayi ba ana dai yi so amma wanda yake so ya more wannan ya kai wa malami ruwa ya yi masa karatu ko ya sauke mai qur'ani a ciki ko ya kayyanta mai izu ɗaya ko shi ya karanta ko kuma duk abin da za karanta shi qur'ani ko ina za ka iya karantawa a matsayin tofi wannan ba laifi abinda malamai suka faɗa kenan to wancan kuma ka gara an zo an wuce gona da iri a rubuta kuma a je har a shiga ban ɗaki kaga ba daidai ba ne kamar yadda wasu suke zuwa suke ɗaura laya ne ta ƙur'ani mutum ya ɗaura laya ƙur'ani yana shiga ban ɗaki mace ta ɗaura laya ƙur'ani tana kwanciya da mai gidanta da wannan layar ƙur'anin a kan kanta tana haila da wannan janaba ta kama ta da wannan layar ƙur'ani ayoyin ƙur'ani a cikin kanta kaga ba daidai ba ne wannan kuskure ne kuma ta shiga ban ɗaki ta yi tsuguno da wannan Allah ya kiyaye mu wai mai hukuncin mahaucin da zai maka aiki sannan ya cire wani bangare na abin da ka bashi ya gyara maka ka bashi rago ya fede maka za ka biya shi kudin fida naira ɗari biyar sannan kuma sai ya yanki wani nama daga cikin wannan rago din sannan kuma ka zo ka biya shi wancan kuɗin. wannan haramun ne bai halatta ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi ma ingantacce musamman layyama manzo Allah ya ce a daina bawa mahauci wani bangare a matsayin bashi ladan aikin da yayi kuma gaskiya mahauta zaluntar mutane suke mutum ka zo ku yi cinikin fiɗa naira ɗari bakwai da shi kuma wai wani alkawari ne wai sai ya yanke wani abu ba ma yanka ba wasu sata ma suke wani kuma in ya rena ma hankali iyayen da ya rena ka iya naman da zai ɗiba kana kallo wallahi zai fitar da buhunsa yana ɗiba yana jifa kana magana ce wannan ai namu ne ai naku Allah ne faɗa a cikin suratul baqara ko ali imran ko nisa'i ko ma'ida ko tauba ko wacece wacece babu so idan ka ga dama yayi fiɗarsa ka biya shi kuɗinsa ko jela ka ka bashi in ka ga dama illa iyaka a ce kawai kai marwaci ne shikenan ko ba bane ba idan kuma bayan ka biya shi kuɗin aikinsa ka ga dan ihsani da taimako da ganin ido bari ka dan ɗauki wani abu kai da kanka ka bashi ko ka ce yanki wuri kaza ka bashi shikenan amma wani alƙawari wai ai duk ƴaƴan marena na rago nasu ne wajen ina ne an yanka wajen wuyan nan din nasu ne a ku a ina wannan ba daidai bane kuma zalunci ne kuma fauta ce ba ci balbal ne wallahi a ci balbal ake cewa ko ko a ci balbal ko ne wuta balbal ne ake cewa bai halatta ba kar mutum ya zo a sana'a sai zai shiga cikin wuta so kar mutum ya bari kuma wani mahauci ya rena masa hankali yana ɗebe masa namansa idan an yi haka an yi in kuma mutum ya zo ya biya mahauci da nama ya yi masa fiɗa alayya ya biya shi da nama to kamar daidai yake da ya sayar da naman cikin abin da ka bawa Allah ka sayar daidai kake da wanda ya je ya ɗauki fatar sa ya sayar ya sai da fatar ya yi cafani <laughs> Allah ya sauke to ubangiji Allah ya fi mana kurakuran mu ya sa aljanna mu koma mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh